Masu kalo da ziyartar kafan labari daga Bauchi, a halin yanzu kafan ta iso kofar gidan Ashek Tayar Usman Bauchi, yanda zuwa yanzu an yi iso da gawan wannan matashi wato wannan gawa tun daga jihar Kano, kuma ana ta ƙoƙarin a suturta shi wannan mamaci a wancan ɗaki da kuke gani, kuma tare da ni a halin yanzu ga dangi da 'yan uwa na shi wannan bawan Allah da aka yi kisan gilla kuma a gefe guda ga mahaifinsa Alhaji Hafiz Gwarando. Baba barka da wannan lokaci. Al'umma za su so su ji shin dawa muke tare kuma a takaice menene ya faru da shi wannan ɗanaka. alaikum. suna hafiz salihu gwarondo na fiye da yi ɗana ne ya tafi hidimominsa kano shekarar shekaru akwai mutanen da allah haɗa shi da su suna zaune duk hidimominsu komai da komai ne a kai to har sukan zo nan gudun mu yi zumunta su kawo ƴaƴan su yi hutu sauransu an zauna dai kamar an zama jan uwa amma yau da gobe kuma abun mamaki jiya haka kawai sai muka ji kira daga kano karfe goma saura na dire mai gidan nasa kira mu ce ai ciwon fiwu a sai na ajali ne afiyar su sai na yi mamaki saboda ni lokacin da kana fi aiki na je wa shigari na kwana biyu Kano na ga sa kalon. kalon bayan dawowa da kwana biyu mahaifiyarsa ta je ta yi kwana goma sha ɗaya ita ma ta zauna a gurin har ya fara fita harkokinsa shi ke jiyar sun za su je wuri kai su dawo da su saboda lafiya ta samu su kuma ko wani abu tsakanin su idan yake ɓoye sun ji ma suna ɓoye abun to dalilin ɓoye abun sai suka amfani da daman da lokacin da aka sanar tiyatan sai suka kashe shi da suka kira kuma ba ce mana an kashe shi ba suka ce mana ciwonsa a sai shi ne ajalinsa muka yi koke-kokenmu karfe sha biyu muka bar muka tafi kano karfe uku muka isa kano muka je gidan bawan allah suna bacin su da matansa sun ajiye wani kanin su yana yana jiran ga wani falo muka shiga muka zazzauna na rikewa na kira mai gidan nasa bai dauka ba sai can ban wasu mintoci sai fito ya sami ina kuka sai kama kuka can sai ga mashi ta wata gani ina kuka sai kama kuka to ni tun da gida yadda aka ce na shi wai ya mutu akan wannan ofishin basu ya ban mamaki sau ni ma wata yin wannan ofishin basu na sun dai ana samun kuskure wanda aka masa ba irin nawa ne na sun na zamani ne to da hankali zuciya ba ta kwanta cewa lalle na fi wai mutuwa akan wannan dalilin aikin bane ba kuma da faru tun daga nan gida ina addu'a har muka iska har asuba ina addu'a nace ina ko wani da ke da munafunci ko da hannu a cikin matsalar lafiya Allah ka nuna masa asiri muka yi sallah ba, muna jiran bakwai da rabi ya dauki gawansa a kai wani masallacin da za a sallace shi a sai a lokacin da suka kashe shi tun ranan ran talata a yi ran laraba da safi karfe kamin sauran shaɗe sauran suka kashe shi abin da samuka gane haka makanikin motansa ya yi ta kiran wani sun shaɗe sauran kawai ya ɗauki motansa da gurin gyara bai ɗauki wansa ba sai yau da safin muna gidan bakanike ya ce ai tun sha ɗaya na je ke kiransa da kiran su muka ce lokacin kashe shi ba su gaya mai ba shi goma sauran daidai a lokacin suka nemo wani malamin ƙarya daga nesa ya zo aka wanke jini aka ciccire makayan jikinsa da yake da jini aka nemo likafa aka lullube shi aka wasu falo aka nemo mm, mm, abun aji gawa mm, karanga kuma makara aka aji. shi muka zo muka sami shi a lullube shi to yadda shi ya gami mutuwan sai zargi akwai wani abu da ba shi shi shi mai gidan na san da kira da ina mai mawuci yadda faɗa min yadda faɗa min mutuwar sai na ji yadda na ji labarin yana kama ko wani abu to da muka je kanon ma da ya fito ya ganna kuka yana kukan da muka yi wani magana yadda ya furta magana shi na gane kamar akwai matsala ba matan ma ta yi wani magana shi gane kuma na so sannan ita matan da ake zargin ta kashe shin mahaifiyanta ta zo bayan mun su asuba ita in kalaman ta yi ta yi ta min kalamai guda uku amma kalamun su ma shi na ji akwai zargi a kansu to ina tunani dai a sai yaran naje da su din yan uwansa su sun fi tunani ma abin da ke ci suka zo da gawa suka ce jiniya ta zuba a ƙasa sai suka ce ai ba za a ɗauki gawa yan bude ta wallahi abin mamaki ana bude gawa sai ga wuka a nan an ciccika masa wuka da karfe da nan da zuciyarsa da gefe da gefe an sassa shi hannaye da kafa daga nan muka ce to ai tun da abu ya zo na an kisa ne magana da na ta tashi sannan sai muka da muka muka daga nan sai mu wani daga cikin mu sai kira wasu yan sanda wasu yan na government house aka masa magana daga cikin kira kuma commissioner Kano aka yi magana da shi ya tura mu gurin dishon anguwan suka je difon ya da kansa aka bincike bincike tambayoyi aka mai matan bidiyo ta faɗi har yadda ta ci cuka masa saukan bata musanta ba aka mata bidiyo shi ma mijin nata kuma ɗin taimakon da bayar lokacin ta kashin ta masa waya shine yazo shine nemo malamin da lullube shi aka ce an masa wanka ba masa wanka ba kar mu gane an cuka masa saukan mu ɗauka mu kai shi gunne shi a asiriyar tukun to shi ma an masa bidiyo gudun gudun wanda ya bara. kamar ita wannan matan mm. me take cewa ita wannan matan da yi tana ce ya ya mutu ya ya mutu wannan ciwo sai ba na tashi ba ne wannan ciwo ba na tashi ba ne a sai ajali ne kamar take faɗa man can sai muka samu a sai an cika masa sauka. sai kuma gashi da kanta tana zo tana cewa ita cika masa kan tana ga yan sanda ga ta ga ta ga da ta ga da ta ya ka ya su jami'an tsaro suka ce zuwa yanzu jami'an tsaro daga nan da suka gama iya binciken su sai aka tattara aka bar wasu guda biyu a gidan muka wuce police station da matan da mijinta da wannan malamin da wani kuma wanda shi dan boci ne kuma abokin nafiu ne wanda shi matan wajen cika masa wuka ta ji ciwo a hannunta ita ma to shi ne ya da kimis ta je je ya mata ne wanke ɗaure mata to shi lokacin da muka ta wajen sansa ji kan, kanta suka ci laifi ne yau mai laifi ba zo da dan sanda ba a masu treatment amma na san shi da tsuntsu mai sauki ne tunda shi abokin nafin lokacin da kuma aka aka masa aka masa sutura ya kamata kama sutura sai mun zo tukunna amma sai sau lullube ya rashin gaskiya shi kuma su sutura sutura mu kuma babu wanka ba ko ka dauko tsumo ka daddaure shi a matsayin ka na uba me kake fahimta na wannan abin da kake cewa suna ba menene abin da kake fahimta abin da fahimta kamar dama akwai laifin da suke lullubewa sun kashe shi amma ba su a sani akan kai mu dauki nafi mu je bunne shi kenan kaga sun sun ci lafiya kenan ba san ma sun kashe nafi ba za a ce nafi saboda operation ba su da kamar sa shine ajalinsa kamar yadda suke faɗa kai wani bincike kan wani abin da yake na safari tsakanin su eh binciken ne tsakani dai akwai hidiman wasu yan kuɗi tsakanin su wanda nafi yake bin shi wannan ban Allah nafin da bakin sa ga min wani lokaci ga yawan kudin da ke bin sa amma ya ce ba zai samu kuɗin ba sai watan goma shi wanda ake ganin mai gidan ke eh, sai watan goma yi bai a samu kuɗi ba sai ya sake magana cewa za a samu kuɗi ƙarshen watan sha ɗaya watan sha ɗaya ba a samu kuɗi ba da ba a samu kuɗi ba sai aka ce sai ƙarshen watan sha biyu da ƙarshen watan sha biyun ya yi sai ya samu na fiye na fiye kuɗin nan ba samu kamfani mu ta samu matsala mai kamfanin ya awar da ya'ya mata guda biyu sannan ya ji kansu an bai sauta ainihin sarauta kudin kamfanin a cikin kashi ɗari ya kashi kashi arba'in ya yi amfani shi wajen wannan hidimomin na da ji auren 'ya'yansa da hidimar sarauta kuma gashi ba tura wani sabon oda ba gashi ba su isasshen kaya kaga tunda babu isasshen kaya ba yi sauran sauran oda ba kaga kenan kenan ba kudi ba zai samu ba shi dan naka hmm. ya gaya maka adadin abin da yake bin wannan ba Allah bai ga min adadin kudin ba amma ya ce da kudin suna da yawa a matsayinka na uba eh. ya ka ɗauki wannan eh abu ne na ɗauke shi dai ba da sauki ba saboda gaskiya har ga Allah ni dai na fi da yaro da kirkiya mai mutunci ni yaron nan ba abin da min a duniya ba yaron nan a duniya wanda fi saura a duniya shine uwana da wallahi daga uwana sai shi so ka na ji bakin cikin san na fiye da wani bakin cikin da sun wani ban Allah duniya wani kira kake da shi ganin cewa hukumomi sun ɗauki mataki a kan Eh ina kira hukumomin tsaro kasi irin abubuwan da mutane da suke zargin su akan sauran kisa-kisa da suke wucewa. A zo amfani da kudi a yashin gaskiya. Ina ko hukumomi dukkan na bangaren 'yan sanda da shiya da sauransu duk abin za a ji tsoron Allah san cewa fa za a mutu ba nan za zauna ba fa. Lalle lalle ai gaskiya. In yin gaskiyan nan su ma fa an ganje lafiyan ba daɗi za a ci ba. yauwa saboda haka akan wannan kisa sauran kisa-kisa su su ji tsoron Allah su yi gaskiya. Wani abin da zan so in ji shin sun maka bayan a gidan wannan shi mai gidan nasa suka yi wannan aika aikin ko wani waje suka je a gidan ne gidan ko ba cin ɗakin ba a sama akwai wani guri da aka yi shi a sama na hutawa haka kamar yar baranda haka an sa tayil haka a gurin su eh mun samu hawacan ga inda suka wanke jinsa man kasan jini hmm. da kanki ba zai fita ban da riga ta guri sannan daga gurin inda ka sako da shi ƙasa inda ka samu a sashi maka ka sako da shi daga can har ƙasa wani fadon da aka wuce gurin suke fakin motocinsu duka ga digo digon jini muna roƙon ubangiji ya bi muku kare wannan albarka annabi amin albarka annabi albarka annabi masu kallo da sauraro wannan shine mahaifin ah, honorable nafi hafizu wanda kai wa kisan gilla a jihar kano kuma tuni yanzu yan uwa da abokan arziki sun iso nan an iso da gawansa daga jihar kano zuwa gidan shek ɗayar usman bauchi ana kan wanke shi za a kuma tafi da shi makwancinsa kasantuwan yau kwana guda kenan da aka yi masa wannan aika-aika ana kuma fatan a kai shi makwancinsa na ƙarshe muna fatan hukumomi da sauran dukkan 'yan uwa za su iya iya ƙoƙarinsu ganin an ɗauki wannan abu da muhimmanci an hukunta masu wannan laifi har a wannan lokaci kuna iya hango lifafa da ake ƙoƙarin sa shi a honorable nafi'u hafizu don a kai shi makwanci bayan tuni an ga an masa wanka ga kuma makara da sauran 'yan uwa duka na dako a sallah a kuma sallace shi a miƙa shi makwancinsa na ƙarshe muna roƙon Allah ya gafarta masa ya kuma bi wa iyalansa kadi kan wannan rashi da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa